daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkan ku da haka, kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Litinin da ni sunti zan jagoranci ku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labaran duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kaninsu. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta bayyana cewa rahoton hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya na nuna son kai kuma a shirye take a kuma a shirye kuma an shirya shi ne ƙarƙashin tsarin wasu ƙasashe. wani shafin yanar gizo na sojojin amurka ya tabbatar da cewa dakarun kasar yemen ne suka kai wa jirgin troma mai dakon jiragen saman yari mai dakon jiragen saman yaki na amurka hari sojojin mamayar isra'ila sun kai hari kan fararen hula da suka yi tawaga zuwa wajen karbar kayan agajin jin kai a rafa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa rahoton hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta iaea e na nuna son kai kuma an shirya shi ne a ƙarƙashin tasirin wasu ƙasashe kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fitar ya kunshi maimaici da wuce gona da iri yana mai jaddada cewa an shirya wannan rahoto ne ƙarƙashin tasirin wasu ƙasashen turai ya bayyana takaicinsa kan yadda ƙasashen yammacin duniya ke cutar da martabar wata ƙungiya ta duniya ta hanyar siyasantar da ayyukanta a farkon taron manema labarai na mako-mako baka'i ya yi la'akari da zagayowar ranar wafatin imamu komeni yaddan allah ya tabbata a gare shi da shaidan juyin juyin halin musulunci ya kara da cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar na ci gaba da gudanar da ayyukanta na bin diddigin batutuwan da suka shafi diflomasiya yana mai nuni da ziyarar da ministan harkokin wajen kasar iran ke yi a kasar masar a halin yanzu haka. da ziyarar da zai kai zuwa ƙasar labanin gobe da kuma gajeriyar ziyarar ministan harkokin wajen ƙasar oman a birnin tehran ya kuma bayyana ziyarar da mataimakin shugaban ƙasar iran na farko ya kai ƙasar tajikistan domin halartar taron ƙasa da ƙasa da kuma ziyarar shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran da ya kai a ƙasashen latin amurka. inda ya jaddada cewa ayyukansu sun hada da batun batutuwan da suka shafi ƙasashe da na ƙasa da ƙasa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ga ministan harkokin wajen ƙasar iran ya gana da shugaban ƙasar masar a birnin alkahira ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya gana da shugaban ƙasar masar abdulfata al-sisi a yau litinin ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya isa birnin alkahira da yammacin jiya lahadi domin tattaunawa da manyan jami'an kasar ta masar a yayin wannan ziyarar alakci ya gana da ministan harkokin wajen kasar masar badr abdulati da shugaban ƙasar abdulfatah al-sisi inda suka tattauna batutuwa na baya-bayan nan a dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. da ci gaban yankin musamman batun kalubalantar laifukan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wasu batutuwa na ƙasa da ƙasa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya sanar da shirin ministan harkokin wajen iran na ziyartar ministan harkokin wajen ƙasar masar da labana a wani taron manema labarai da ya kira a yammacin ranar asabar da ta gabata wani shafin yanar gizo na sojojin amurka ya tabbatar da cewa dakarun kasar yemen ne suka kai wa jirgin truman mai dakon jiragen saman amurka hari wani shafin yanar gizo na sojojin amurka ya amince da cewa dakarun kasar yemen ne suka lalata jirgin troma shafukan yanar gizo na rundunar sojin amurka star and strips sun watsa rahoto a yau litinin cewa jirgin dakon jiragen sama uss harry s da troma sun dawo amurka bayan da rikici ya yi tsanani a yankunan da suke shawagi an lura cewa manyan bangarorin jiragen dakon jiragen sama na amurka a teku sun samu matsalolin fashe-fashe wanda hakan ke bayyana cewa jirgin ruwan turoma da ma'aikatansa sun samu matsaloli ne a cikin tekun bahar maliya shafukan star and strips sun jaddada cewa rundunar sojin ruwan amurka ta ƙi ta tattauna batutuwan da suka shafi jirgin ruwan turoma a tekun bahar maliya a hannun sojojin yemen inda suka ce ana ci gaba da gudanar da bincike kansu. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Sojojin Yemen sun kai jerin hare-hare har sau hudu kan filin jirgin saman Ben Goriyo tare da wasu wurare masu muhimmanci a cikin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. sojojin yemen sun sanar da aiwatar da hare-haren soji masu tsanani guda hudu a kan filin jirgin sama na lot wanda aka fi sani da bangario a haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wasu muhimman wurare a yankunan jaffa ashdod da um rash a cikin falasinu da aka mamaye rundunar sojin yemen ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau cewa rundunar ta ta kai wasu hare-haren soji masu inganci kan tashar jirgin saman lot da ke yankin jaffa da aka mamaye da makamai masu linzami dakarun sojin sun tabbatar da cewa wannan farmakin ya samu nasarar cimma burin da aka sanya a gaba wanda ya sa miliyoyin garken yahudawan sahiyoniya suka tsere zuwa maɓoyar ƙarƙashin ƙasa tare da janyo dakatar da ayyukan tashar jirgin sama tashar jirgin sama dakarun sojin yemen sun yi tunani sun yi nuni da cewa jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki sun kai farmakin soji guda uku inda suka auna wasu muhimman wurare uku na haramtacce ƙasar isra'ila a yankunan jaffa ashdod da umar rashrash da ke yankin falastinu da aka mamaye ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki guda uku sojojin mamayar isra'ila sun kai hari kan fararen hula da suka yi tawaga zuwa wajen raba kayan agajin jin kai a birnin rafa rahotanni sun bayyana cewa a rana ta biyu a jere sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi kan al'ummar zirin gaza da ke fama da yunwa shafin yanar gizo na palestine today ya watsa rahoton cewa a safiyar yau litinin biyu ga watan yunin shekara ta 2025 sojojin mamayar isra'ila sun aiwatar da wani sabon laifi ta hanyar kai hare-hare kan falasɗinawa a kusa da cibiyar ba da agajin amurka da ke birnin rafa ya zuwa yanzu dai wannan aika-aika ya yi sanadin shahadar falasɗinawa uku tare da raunata wasu sittin na daban ba a ma ba a ma maganar laifin da aka aikata jiya a gaban duniya inda aka zubar da jinin al'umma sama da talatin da kuma jikata wasu ɗaruruwa na daban a wurin karɓar agajin abinci majiyoyin cikin gida sun tabbatar da cewa an kai wa ɗaruruwan falasinawa har-har ne a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa cibiyar ba da agaji da ke birnin rafa inda har-haren suka yi sanadiyar shahadar falasinawa uku sannan wasu fiye da sittin suka jikata ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda za ku saurari shirin sharhin bayan labaru, shirin ko kun san mu koyi harshen Farisanci, kisoshin rayuwa, sannan duniyar mu a yau da ƙashe ku saurari kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurari lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar faransa na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar isra'ila wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamdi ƙasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan kare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran kasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamji isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na ƙasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 ministan harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin yankin isra'ila take niƙa falastinawa a gaza da kuma yankin yamma kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falasɗinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato Shi ne shine hamshiksa isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman Firayim Ministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dakula wa harmci ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firayim ministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga harmci ƙasar isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hamci ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau Litinin goma sha biyu ga watan Hurdot, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya, wacce ta yi daidai da shida ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Har ila wacce ta yi daidai da biyu ga watan Yunin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan hurdod shekara ta 1349 hijira shamsiya ayatollah said muhsin hakim shugaban makarantar hausa ta ilimin addini a birnin najaf na ƙasar iraki ya rasu yana ɗan shekara 92 a duniya bayan rasuwan ayatollah buru jaddi a birnin kum na ƙasar iran wanda shine mafi yawan mutane mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke bi bayan wafatinsa sun koma suna takalidi ko kuma bin ayatullahi hakim a cikin al'amuran addininsu ayatullahi hakim dai ya shahara da fatawoyinsa na siyasa wa'anda suka hada da yaƙar turawa 'yan mulkin mallaka wa'anda suke cutar da musulmi suka mamaye kasashensu musamman musulman ƙasar falastinu har ila yau ayatollah hakim ya fidda fatawar cewa aƙidar kwaminisanci kafirci ne wanda kuma ya samar da sauye-sauye masu yawa a ƙasar iraki a lokacin saboda ɗaliban jami'o'i da dama sun karanci wannan aƙidar kuma suna ɗaukar aƙidar gurguzu har ila yau atlahi hakim ya bada fatawar jihadi akan yahudawan sayoniya wanda suke mamai da ƙasar falastinu ya halatta taimakawa duk wanda yake yakar su ko yake taimakawa falastinawa banda haka akwai ayyukan gina makarantu da husainiyoyi da wuraren al'adu da buga littattafai da kuma samar da ɗakunan karatu da kuma cika su da littattafai wanda yake yi har ila yau ya wallafa littattafai da dama wa'anda suka hada da mustamsak orwatul wuthqa da nahjul faqaha da sharhin tafsira wannan kaɗan kenan daga hidimomin da ayatullahi hakim ya yi wa masabar shi'a da kuma musulmi a duniya kafin wafatinsa a rana irin ta yau masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato sha biyu ga watan hurdot shekara ta dubu da da da uku casa'in biyu hijira shamsiya hujjatul islam said ali akbar abu turabi ya rasu sanadiyar hatsarin mota a nan ƙasar iran abu turabi ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai a birnin kum na ƙasar iran daga ciki ya yi karatu a gaban imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya jagoranci kafa jumhuriyar musulunci ta iran a nan kasar a lokacin da imam kudus sun roho ya fara yunkurin kifar da gwamnatin sarki sha abu turabi ya shiga cikin malaman da suke taimaka masa sanadiyar haka sau da dama jami'an tsaron sarki sha sun kama shi sun ɗaure sannan bayan nasarar junju hali musulunci a ƙasar da kuma fara yaƙi da saddam hussein na ƙasar iraki abu turabi ya je fagen fama da kansa har kuma ya fada a hannun sojojinsa da Musaini, sannan ya sha wahala a hannun sojojin ƙasar iraki kamar yadda sauran iraniyawa da aka kama suka sha wahala a hannunsu sannan bayan yakin an sako shi tare da sauran iraniyawa sun dawo gida inda imam hamna'i jagoran junjuya hali musulunci na yanzu ya sanya shi wakilinsa dangane da al'amuran fursunonin yaƙi abu turabi ya zama ɗan majalisa har sau biyu amma daga ƙarshe dai ya rasu a rana irin ta yau sanadiyar hatsarin mota masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a ranar irin ta wato sha biyu ga watan hordot shekara ta dubu ɗaya da ɗari da casa'in da biyu hijira shamsiya ayatullahi said jalaluddin tahiri limamin masallacin juma'a na farko a birnin Asfahan na ƙasar iran ya rasu bayan nasarar juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran an haifi ayatollah tahiri a wata anguwa a tsakiyar birnin Asfahan a shekara ta 1500 hijira shamsiya ya yi karatunsa gaba ɗaya a birnin Asfahan, bayan haka ya iya harsunan turancin faransa da kuma larabci sosai ya jagoranci mutanen isfahan wajen yakar gwamnatin sha sannan bayan nasarar juyin juya hali musulunci a nan kasar iran imam khomeini kudisa sirru ya zaɓe shi a matsayin wakilinsa kuma limamin masallacin juma'a a birnin isfahan har ila yau ayatollah tahiri shine wakilin mutanen isfahan a majalisar ƙwararru masu zaɓen jagora da kuma na kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran ayatollah sai tahiri ya ci gaba da ayyukansa har mutuwa ta riske shi a rana irin ta yau wato sha biyu ga watan hordor shekara ta dubu ɗaya da dari uku da casa'in da biyu hijira shamsiya yana ɗan shekara tamanin da bakwai a duniya da ƙarshe masu sauraro ko kusan cewa biyu ga watan yuni ranar ƙasa ce ta ƙasar birtaniya ƙasar birtaniya dai tsibiri ce a yammacin nahiyar turai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu biyu da da arba'in hudu. sannan tana makwabtaka da tekun atlantika tekun munich tekun north sea da kuma tekun ireland burtaniya tana da mutane kimanin miliyan 60 sannan tsarin shugabancin kasar shugabancin majalisa ne da sarauta a haɗe amma mafi yawan iko yana hannun firayim minista ne mafi yawan mutanen burtaniya mabiya masabar protestant ta addinin kirista ne an samar da ƙasar birtaniya ne daga yankunan ingila wales scotland da kuma ireland ta arewa kuma kowane yanki na da takaitaccen shin gashin kai da haka ranar biyu ga watan yuni na kowace shekara ranar ƙasa ce a ƙasar birtaniya kuma ita ce ranar haihuwar sarauniya elizabeth آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 167 idan masu ware ba su manta ba dai ashirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sun tafi dandalin baharistan da ke cikin birnin tehran wanda ɗaya ne daga cikin tsaffin wurare da ke cikin birnin da kuma yake da abubuwa da ake tuna zamanin da suka gabata a cikinsa a wannan wuri ne dai tsohon ginin majalisar dokoki na irin yake muhammad ya buƙaci ƙarin haske akan wannan gini na majalisar dokokin iran da ake amfani da shi a zaman majalisar a shekarun baya daga abokinsa sa'id sai a kasance tare da mu domin a ji amsoshin da ya bashi a cikin tattaunawar su kafin nan sai an fara da kalmomi kamar haka Gini. گینی زیبا kyau. قسمت بنگری میدان دندلی وجود دارد اکویشی ظاهرا ظاهری قدیمی ددده مجلس مجلسا گذشته ده گباتا جلسات زما آن برگزار می شده است ya kasance ana gudanar da shi. Asar Alama Tarihi Na tarihi Honari Na fasaha Bok. Lambu Doron Lokaci Hukumate Gajariye Gwamnatin Gajariyawa On. احداث شده است انسامردشی. مسجد مسلچی جنوب کدو مربوط به میدنگن تکادا قدمت ددیوه اسم سونا مدرسه مکرانتا البته کو یکی اکنون ینزو دانشگاه جامعه آن تبدیل شده است ان چنزتا مناره حسومیا گنبد تلوه بخشی از ونی بنگری دگه تزئینات کلیه آن خراب شده است یا چی؟ شاهد میشه دوا برخی ون بنگری حوادث ابوبوا ماسو پاروا تاریخ تاریخی معاصر نزامن یو استفاده این امفانی همکنون احالی نزمه نماز جماعت سلر جمعی سایر سوره مراسم تارکه مذهبی نه مکان وری آن برگزار می ana gudanar da shi hone ɗakin karatu hozeye Elmiye cibiyar ilimi ta hauza to madalla to yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar muhammad da sa'id tare da tarjama a cikin harshen hausa چه ساختمانهای زیبایی در این قسمت میدان بهارستان وجود دارد ظاهرا خیلی قدیمی هستند للی waɗannan gidaje ne masu kyau a wannan ɓangare na dandalin بهارستان ga alama dai da daɗu ne. ساختمان مجلس قدیم ایران است. ای، wannan gidan tsohuwar majalisar ایران ne. در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است. a zamanin da a nan ne majalisa take gudanar da zamanta این ساختمان یک اثر تاریخی و فرهنگی است. باغ پیرامون آن زیباست. wannan ginin wata alama ce ta tarihi da fasaha lambun da ke zagaye da ita ma yana da این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است wannan gini da lambu an samar da su ne a lokacin mulkin مسجد جنوب میدان نیز مربوط به ساختمان مجلس است. مسلا چن دکی کورن چن دندل ما ینا نار دنگن تکانی دا گنن مجلس نه اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد. آ اما ونم مسلا چی؟ یا جو ما سوسی؟ اسم این مسجد و مدرسه چیست؟ منینه سونن ونم مسلا چن دا مکرانتا؟ مسجد و مدرسه عالی شهید متحری. البته اکنون این مدرسه به دانشگاه شهید متحری تبدیل شده است. مسلچی دا مکرانتر شهید متحری کده یکی ینزو ونن مکرانتا امر میر ایتا جامعر شهید متحری مسجد چه مناره ها و گمبت های زیبایی دارد اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است مسلچین چن یعنی دا حسومیوی دا تلوی kyau اما wani بنگره na یا لالا چی؟ بله، این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است. ای wannan masallaci ya ga wasu daga cikin abubuwa na tarihi da suka faru a آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟ شن هر ینزو انا ین امپانی دا wannan masallacin؟ بله، هم اکنون نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود. البته در اینجا مدرسه، کتابخانه و حوزه علمیه نیز وجود دارد ای هر ینزو ما انا yin sallar jam'i da sauran muhimman tarukan addini a wannan wuri ko da yake a nan ma akwai makaranta da ɗakin karatu da kuma cibiyar ilimi ta hauza to madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farisanci چه ساختمان های زیبایی در این قسمت میدان بهارستان وجود دارد ظاهرا خیلی قدیمی هستند بله این ساختمان مجلس قدیم ایران است در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است این ساختمان یک اثر تاریخی و فرهنگی است باغ پیرامون آن زیباست این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است مسجد جنوب میدان نیز مربوط به ساختمان مجلس است نه اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد اسم این مسجد و مدرسه چیست؟ مسجد و مدرسه عالی شهید متحری البته اکنون این مدرسه به دانشگاه شهید متحری تبدیل شده است مسجد چه مناره ها و گمبت های زیبایی دارد اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است بله این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟ بله همکنون نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود البته در اینجا مدرسه، کتابخانه و حوزه علمیه نیز وجود دارد. To an ji cewa a masallaci da kuma jami'ar Shahid Mutahari da suke a gefen wannan dandali na Baharistan suna ɗaya daga cikin muhimman wurare da ake tana wannan dandali da so musamman idan aka yi la'akari da irin rawar da shi kansa wannan mutum ya taka a lokacin juyin juyo hali da kuma lokutan da suka gabata a lokacin sarki sha ba da bayan hau kuma ginin majalisa da ke wannan wuri na ɗaya daga cikin mahimman abubuwa da ake tuna wannan dandali na baharistan da su idan allah kai mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da mahimman abubuwa na tarihi da suka danganci wannan dandali na baharistan da ke cikin birnin tehran to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji muryansu musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim kyawa da ya haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard stand na atula shahid Murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra diyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar shugabannin samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun ji yadda jana'izar zahra salamu alaiha ta kasance bayan da imam ali alaihi salam ya faɗa wa sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka taru a kofar gidanta don sallah da kuma rakiyarta zuwa kabarinta an jinkirta shi a cikin daren don haka abinda ya faru shine dai a tsakiyar dare imam ali salam ya tashi ya yi mata wanka sannan ya sanya mata likafaninta sannan ya kira 'ya'yanta alhassan da alhussein da zainab da kuma umu kulcum duk suka zo suka yi bankwana da mahaifiyarsu bankwana mai sosa rai da kuma tausayi sannan ya fara shirin yi mata sallah a cikin daren saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ba su saba mata kadai suka halarci sallar gawanta mai tsarki kamar yadda ta yi wasiya sannan imam ali salam ya jagoranci sallar bayansa akwai 'ya'yansa alhassan da alhussein alaihi salam sannan sahabban da ta amince su yi mata sallah sun hada da salman alfarisi akwai amar dan yasir akwai migdad bin aswad akwai abdullahi dan mas'ud sannan abbas ammin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ɗansa Fadlu dan Abbas da wasu Hashimawa. Bayan an kammala sallar Imam Ali salam ya ba da umarnin a haƙa kaburbura da dama a makabartar baƙiya don kada a gane inda aka bisne ta. Wasu sun ce an yi mata ƙabari ne a cikin ɗakinta, wanda idan haka ne a yanzu muna iya cewa kabarinta yana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an faɗaɗa masallacin da haka kuma imam alaihi salam ya ɓoye inda kabarinta yake tare da wasiyanta don haka ne har yau ba wanda ya san inda kabarin ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wanda kuma zai zama alama ga duk wanda yake son sanin abin da ya faru da ita bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan mun ji irin addu'ar da Imam Ali alaihi salam yayi a lokacin da ya saukar da ita cikin kabarinta salamun alaiha bayan haka sai wa'anda suke tare da shi suka fara tura ƙasa akan kabarinta salamun alaiha har suka daidaita shi da ƙasa a lokacin da ali salam ya kakkaɓe hannayensa daga ƙasa sai ya fara zubar da hawaye don ya san cewa rayuwarsa za ta canza har abada ali salam ya san cewa ba zai sake samun abokiyar zama kamar zahra salamu alaiha ba a doron ƙasa don babu wata ma'asuma wacce ba ta kuskure da ta rage a cikinta banda haka allah ta'ala ya sanya ta mahaifiyar 'ya'yansa shugabannin al'ummar mahaifinta har duniya ta naɗe a nan imam salam ya ɗaga hannayensa yana addu'a yana kuma ta'aziyya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da rashin zahara salamun alaiha da kuma irin abin da ta fuskanta a bayan shi daga sahabbansa wa'anda suka kwace haƙƙinta suka kuma ƙi bin wasiyinsa da ya bar masu a matsayin shugabansu zuwa ga shari'a a bayansa. zahra salamu alaiha ta zama shahidiya ta farko daga cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kwanaki bai fi 75 bayan wafatinsa sallallahu alaihi wa sallam ba ko kuma har zuwa watanni shida ko kuma tara kamar yadda dai wasu malaman suke faɗa sai ta riske shi ga kaɗan daga cikin addu'ar da imam ali salam ya yi bayan ya kammala jana'izar zahra salamun alaiha yana cewa amincin allah ya tabbata a gare ka ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam amincin Allah ya tabbata a gare ka daga diyarka wacce take tare da kai a halin yanzu tana hutawa a ƙasa kusa da kai sannan Allah ta'ala ya kaddara cewa za ta gaggauta haɗuwa da kai har zuwa inda yake cewa ya manzon Allah rabuwata da shugaban matan duniya ya yi tsanani a gare ni har inda yake cewa hakika an maida ajiya an kuma maida aro an ɗauke zahara salamullah alaiha daga hannuna har zuwa inda yake cewa ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam baƙin ciki na ba zai yanke ba kuma darare na sun zama wa'anda babu bacci a cikinsu baƙin ciki baya gushewa daga zuciyata a wani wuri kuma yana cewa diyarka za ta baka labari kan yadda al'ummarka ta yi da ita sannan suka haɗa kai wajen ƙwace haƙƙinta don haka ka tambaye ta don ka san abubuwan da suka faru sannan da ƙarshe yana cewa sai dai an yi jana'izar yarka a asirce sannan an ƙwace haƙƙinta da ƙarfi sannan a fili an hana ta gadonta waɗannan abubuwa duk sun auku bayan tafiyarka da kaɗan ba a manta da wafatinka ba amincin allah ya tabbata a kanku da rahamarsa da kuma albarkarsa wannan kaɗan kenan daga addu'a da kuma munajatin da imam alaihi salam ya yi bayan ya kammala jana'izar zahra salamun la'alaiha an ruwaito cewa a lokacin da imam alaihi salam ya koma gida bayan jana'izar zahra salamun la'alaiha sai ya shiga tunani mai zurfi a cikin wannan halin ne ya yi wata kasida inda a cikinta yake cewa ina ganin matsalolin duniya a kaina suna da yawa mai su kuma zai kasance cikin matsaloli har mutuwa duk wata haɗuwa ta masoya biyu sai sun rabu kuma duk wani abu wanda babu rabuwa a cikinsa kaɗan ne kuma lalle rashin fatima a wajena bayan rashin ahmadu sallallahu alaihi wa sallam dalili ne na cewa haɗuwa baya dawwama a lokacin da gari ya waye sai mutane sun taru don jana'izar fatima salamullah la'alai hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce masu ai an yi jana'izar ta a cikin dare a asirce kafin haka imam alaihi salam ya sa an haƙa wasu kaburbura guda bakwai ko kuma fiye da haka a makabartar bakiya don makabartar bakiya ta kasance makabartar musulmi a lokacin har zuwa yanzu mutane sun zo makabartar bakiya suna neman kabarin fatima salamun la'aleha amma don yawansu ba su iya gane wanne ne kabarinta ba abin da ya rikice masu sai mutane sun yi ta kuka mai yawa suna zargin juna da yi mata ba daidai ba har ya sa ta buƙaci abin ne ta a asirce suna cewa manzonku bai bar wani ko wata daga cikin ‘ya'yansa ba sai guda ɗaya kacal amma ta yi wa fati ba ku halarci jana'izarta ba ko sallarta ba sannan kun rasa gane inda kabarinta yake wannan abin ya munana ana cikin wannan halin sai migdad ɗan aswad ya haɗu da khalifa na farko sannan ya ce masa lallai mun yi jana'izar fatima a cikin dare sai umar ya ce ya abubakar ban faɗa maka cewa suna son su binne ta a asirce ba sai migdar ya ce masu ai fatima salamullahi alaiha ce ta yi wasiyar a binne ta a asirce don kada ko biyu ku sallace ta sai umar ya fara dukan migdad a fuskansa da kansa sai mutane suka taru suka kubutar da shi daga hannunsa sai mugdad ya tsaya a gabansu yana cewa lallai fatima salamullahi alaiha ta rasu jini na kwarara a awazarta da kuma bayanta saboda duka da bulalan da kuka yi mata sannan na ga abin da kuka yi da ali salam babu mamaki idan an dake ni sai abbas dan abdulmuttalib baffan manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce masu ta yi wasiya kan kada a bar ku ko biyu ku yi mata sallah sai umar ya ce ba za ku daina hasadar da kuke mana ba har abada ya kai ɗan hashimu yana nufin banu hashim sai aqilu da abdulmuttalib ɗan uwan ali da abi talib salam ya ce masa na rantse da allah ku ne kuka fi hasada kuma kuka fi daɗewa kuna hasada ga manzon allah sallallahu alaihi wa da kuma iyalan gidansa kun yi mata duka ajiya sannan ta barar duniya jini na kwarara daga bayanta ta yi wa fati tana fushi da ku daga nan sai wasu daga cikin mutanen fada suka ce a nemo mata su zo su tattauna dukkanin sabbin kaburbura a baƙiya don gano inda take sannan mu yi mata sallah mu kuma ziyarci kabarinta sun so su yi haka ne don su ɓata dabarar da zahra a salamun laliha ta yi na bayyana zaluncin da aka yi mata da kuma iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam har duniya ta naɗe sannan su ɓata duk ƙoƙarin da imam ali salam ya yi na ɓoye kabarinta salamun alaiha na farko dai musulunci bai yadda a tona kabarin wani bayan an bizne shi ba an kuma yi masa duk abin da ya kamata a yi wa mamaci musulmi ba ko kuma suna zaton ali salam zai binne ta ba yi mata sallah ba sai dai mai yiwuwa abin da ya sa suke son tono kaburbura don gano inda take shine yadda ali salam ya yi sassauci da su a baya a lokacin da suka kwace iko daga hannunsa bai yaƙe su ba don baya son ya raba kan al'ummar musulmi don kuma wasiyan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa na yayi hakan saboda kada a fara yakin cikin gida saboda a lokacin manya-manyan ƙasashen duniya na lokacin wato faris da roma za su zo su kwace madina su kuma kawo ƙarshen musulunci tun bai yi ƙarfi ba amma sun manta da cewa ali salam shine jarumin dukkanin manya-manyan yaƙe-yaƙen da aka yi tun bayan bayyanar musulunci ba wai kuma yana jin tsoron komai ba sai dai ƙoƙarinsa ga baki ɗaya don musulunci ya wanzu amma ba a koyaushe ne zai bar su su yi abin da suka ga dama ba don haka a lokacin da labari ya isa kunnensa kan cewa suna son su tona dukkanin kaburbura a bakiya don su gano inda take salamullahi alaiha wasu kuma bata duk shirinta da kuma shirinsa na ɓoye kabarinta sai imam alaihi salam ya sanya kayansa wa'anda suka san shi da shi a yaƙe-yaƙen da ya yi a baya wanda kuma shine rigar yaƙi mai launin fasifasi ko kuma yelo da kuma takobinsa mai suna zulfikar ya sanya wa'annan kayaki ya kuma fita zuwa baƙiya kafin ya isa labari ya kai musu wani ya faɗa musu cewa ga aliyu da abu tadi salam ya fito da kayan yakinsa da takobinsa a zulfikar kuma ya rantse da allah idan wani ya taɓa ƙabari guda a bakiya zai zubar da jininsa a lokacin da ya iso sai halifa umar ya ce masa ya same ka ne ya ali na rantse da allah sai mun tono kabarinta mun kuma yi mata sallah sai ali salam ya kama rigarsa ya ɗaga shi ya buga da ƙasa sai ya ce masa haƙiƙa na bar maku haƙƙina ne don ina jin tsoron kada mutane su fice daga addini amma kabarin fatima Salamun alaiha na rantse da wanda ran aliyu ke hannunsa idan kai da mutanenka suka yi wani abu sai na shayar da ƙasa jininku sai abubakar ya zo ya ce masa ya baban hassan na haɗa ka da girman manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da girman wanda yake kan al'arshi ka bar shi ba za mu yi abin da baka so ba sai ali salam ya bar shi sai mutane suka watse daga nan ba wanda ya sake neman ya tono kabarin fatima salamullah alaiha don gano inda take don haka har yanzu ba wanda ya san inda kabarin fatima salamullah alaiha yake to masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci anan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 903 da 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da zaben majalisun dokoki na ƙasa da kuma larduna da aka gudanar a kudancin ƙasar lebanon inda ƙungiyar hezbollah da kuma amal ta mabiya masabar iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suka sami rinjaye a zaben inda za mu ga yadda kungiyar hezbollah ta lashe dukkanin mazaɓun da ya kamata ta lashe haka ma kungiyar amal idan akwai lokaci za mu dubi yadda minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya mayar wa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron martani kan yadda yake amfani da sunan kare haƙƙin bil'adama don dushe hasken iran a gasar fina-finai ta hannes da aka kammala a birnin hannes na kasar ta faransa da fata masu sauraro za su kasance tare da mu kamfanin dilancin labaran pars today na kasar iran ya nakalto wani mai sharhin labaran siyasa na kasar lebanon na kasar lebanon a kuma tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran yana cewa sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki ta ƙasa da kuma na larduna da aka gudanar a kudancin ƙasar lebanon abin kunya ne kuma gazawa ce ga hamshi ƙasar isra'ila da kuma amurka don sakamakon zaɓen ya nuna cewa ƙungiyar hezbollah da kuma amal suna da ƙarfinsu a yankin kuma ƙoƙarin da hamshi ƙasar isra'ila da amurka suka yi na sayan wasu 'yan takara don su yi masu aiki a wa'annan majalisu ba su kai labari ba sakamakon zaben ya nuna cewa har yanzu kungiyar hezbollah tana da karfi don 'yan takaranta ne suka lashe dukkanin kujerun da ake son su lashe a zaben na majalisar ƙasa da kuma na larduna wanda aka gudanar a ranar asabar da ta gabata 24 ga watan mayu ne da aka gudanar da zaben larduna da kuma na majalisar dokokin ƙasa a kudancin ƙasar lebanon wanda shi ne na hudu kuma na ƙarshe a ƙasar an gudanar da zabukan ne a yankunan chagra joya aitarun da kuma nabatiya a lardunan kudanci da kuma nabatiya na ƙasar ta lebanon nasir duin wani mai sharhin labarai na siyasa a tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran ya bayyana cewa sakamakon zaben ya bayyana irin majalisar dokokin da za a samar a ƙasar ta lebanon a nan gaba wanda zai shafi yadda za a kafa gwamnati a ƙasar da kuma majalisar ministoci mai yiwuwa da zaben shugaban ƙasa har ila yau sakamakon zaben zai yi tasiri sosai a majalisar dokokin ƙasar ta lebanon musamman idan wani wakili daga cikin wakilan hamdu ƙasar isra'ila a ƙasar ta lebanon ya gabatar da wani abu na bukatar ƙasar isra'ila cikin ƙasar ta lebanon don duk wani ƙuduri ko bukatar da aka gabatar a majalisar wanda wakilan hezbollah da kuma amal ba su amince da shi ba to bukatar ko dokar ba za ta wuce ba nasiruddin ya bayyana cewa a zaben da ya gabata dai ofisoshin jakadancin ƙasashe da dama a ƙasar lebanon sun ɗauki nauyin 'yan siyasa wa'anda suka yadda za su yi masu aiki a cikin majalisar dokokin kasar idan sun lashe zaben daga cikinsu har da ofishin jakadancin kasar amurka wacce ta kulle yarjejeniya da wasu 'yan siyasar kasar lebanon kan cewa za su yi mata aiki a cikin majalisar dokokin kasar ta lebanon idan sun lashe zaɓe amma dukkanin wa'annan 'yan takara ba su sami nasara ba duk tare da kudade masu yawa wa'anda kasashen suka kashe masu saboda mutane ne suke zaɓe su kuma ba a sayan su da kuɗi ko yaudara sun san abin da ya dace su yi sun san wanda ya kamata su zaɓa ya ƙara da cewa tare da wannan goyon bayan hatta bayan shahadar said hassan nasrullah shugaban ƙungiyar hezbollah marigayi da kuma zaɓen sheikh na'im qasim a matsayin shugaban ƙungiyar to ƙungiyar ta sake farfadowa don fuskantar duk wani ƙoƙarin da hamshi ƙasar isra'ila za ta yi na sake mamayar ƙasar lebanon mutanen ƙasar lebanon dai sun san cewa gwamnatin ƙasar amurka 'yar yaudara ce ba abin amincewa ba ce kamar yadda a cikin 'yan kwanakin da suka gabata tana kira ga gwamnatin ƙasar lebanon ta yi ƙoƙarin tabbatar da doka da oda a ƙasar amma a bayan fage kuma ba za ka taɓa jin tana allah wadai da hamji isra'ila kan hare-haren da take kaiwa a kan ƙasar lebanon bayan amincewa da yarjejeniyar sulhu da ta cimma da ƙungiyar hezbollah ba mai lamba 1701 na majalisar ɗinkin duniya ba tun lokacin sulhun ya zuwa yanzu hamji ƙasar isra'ila ta keta yarjejeniyar har fiye da dubu uku a kudancin ƙasar lebanon tana kai hare-hare ba ƙaƙautawa kuma da ta san cewa mayakan hezbollah ba za su iya tare ta ba to da ta yi ƙoƙarin sake kutsawa cikin ƙasar ta lebanon amma ta san ƙungiyar tana a madakata don haka ko a yanzu idan tana ganin za ta kutsa cikin ƙasar lebanon ba tare da wani wanda zai tare ta ba to da ta yi don haka dole ne mu yi hattara mu kuma kasance cikin shiri dare da rana nasiruddin ya ce a shekarun baya dai kungiyar hezbollah ta kare ƙauyukan kiristocin ƙasar lebanon daga 'yan ta'adda wanda suke samun goyon ban harci ƙasar isra'il da amurka a kan yakokin ƙasar ta lebanon da syria a lokacin dai dakarun hezbollah sun kare ƙauyukan kiristoci da dama da suke yankin daga cutarwa 'yan ta'adda don haka kiristoci a wa'annan yankuna da suke kan iyaka da ƙasar lebanon sun haɗa kansu a wannan zaɓen don tabbatar da cewa ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da kasancewa cikin ƙarfinta da siyasa da kuma ƙarfin soje a ƙasar don haka akwai kiristoci da dama waɗanda suke goyon bayan ƙungiyar hezbollah a wannan zaɓen sannan mutanen ƙasar lebanon gaba ɗaya sun san irin nasarorin da ƙungiyar hezbollah ta samu akan sojoji yanzu kusa isra'ila a yaƙe-yaƙen da aka yi a cikin shekaru 25 da suka gabata inda suka kori yahudawan daga ƙasar lebanon sannan suka sami nasara a kansu a yaƙe-yaƙe guda biyu da suka yi daga baya wato yaƙin shekara ta 2006 da kuma shekara ta 2024 inda sojojin yahudawan sun yi ƙoƙarin sake mamayar ƙasar ta lebanon amma dakarun hezbollah sun zama katangan karfe wacce ta hana yahudawan sake komawa cikin kasar lebanon don haka a faɗin shugaban masu gwagwarmaya kuma shahid said hassan nasrullah makaman hezbollah a koyaushe dole ne su kasance cikin shiri don kare ƙasar daga hamshe ƙasar isra'ila su kuma kasance tare da sojojin ƙasar ta lebanon a wani labarin kuma lauyoyi fiye da 800 ne suka sanya hannu kan wata takarda ta tilastawa gwamnatin ƙasar birtaniya ta ɗora wa isra'ila takunkuman tattalin arziki saboda kisan kiyashin da take aikatawa a gaza tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa a wata wasiƙa wacce ta yi kama da mai tilastawa firayim ministan ƙasar birtaniya keir starmer wacce kuma fitattun lauyoyi a ƙasar suka sanya wa hannu daga ciki hadda tsoffin alƙalai inda suka buƙaci Firayim Ministan ƙasar ta birtaniya ya sanya wa ƙasar isra'ila takunkuman tattalin arziki da gaggawa don hana kisan kiyashin da take aikatawa a gaza a halin yanzu saboda kuma kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa lauyoyin sun buƙaci wa'annan takunkuman ne saboda yadda suka damu da yadda ƙasar birtaniya take da hannu dumu-dumu a cikin kisan kiyashin da isra'ila take aikatawa a gaza tunda tana tallafa mata da makamai inda suka nuna buƙatar kula da dokokin ƙasa da ƙasa wa'anda suka haramta yin hakan da kuma taimakawa duk wata ƙasa da take yin hakan a cikin wasiƙar dai lauyoyin sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ta kasa yin komai a cikin kisan mutane aƙalla dubu hamsin da uku wanda ƙasar isra'ila ta kashe a zirin gaza a cikin shekara ɗaya da rabi da suka gabata banda ma haka ƙasar birtaniya tana goyon ba haramcin ƙasar isra'ila a wannan babban laifin wanda bai buƙatar zuwa kotu don tabbatar da cewa hamshiksar isra'ila ta aikata laifukan yaƙi sun ce yin shiru ko rashin ɗaukar mataki ya nuna cewa gwamnatin ƙasar birtaniya tana zagon ƙasa da dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa kuma tana taimakawa wajen haɓaka aikata laifuka a fagen ƙasa da ƙasa. Loyoyin sun ƙara da cewa dole ne gwamnatin ƙasar birtaniya ta ɗora wa dukkanin ministocin hamfikasar isra'ila takunkuman tattalin arziki sannan ta yi maganar korarta daga majalisar ɗinkin duniya don ta kare dokokin ƙasa da ƙasa na asali wasiƙar ta ƙara da cewa akwai shaidu akwai shaidun da ba sa da iyaka wa'anda suka tabbatar da cewa hamshiksar isra'ila ta aikata laifukan yaƙi a kisan kiyashin da ke faruwa a gaza daga ciki hadda faɗin ministan kuɗi na harcin ƙasar isra'ila bezalel smotrich kan cewa za su shafe al'ummar falastinu a gaza lauyoyin sun faɗa wa stama kan cewa wajibi ne akan ƙasashen duniya gaba ɗaya daga ciki hada ƙasar birtaniya da su ɗauki dukkanin matakan da za su iya yi don hana kisan kiyashi sannan su hukunta wanda ya yi hakan amma abinda gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi ya zuwa yanzu ta kasa aikata wani abu wanda ya yi daidai da abinda dokokin ƙasa da ƙasa suka buƙaci ta yi sun kammala da cewa gazawar ƙasashen duniya wajen tabbatar da dokokin ƙasa da ƙasa irin wannan kan harbi ƙasar isra'ila da kuma abin da ya shafi haƙƙin falastinawa a gaza hakan zai taimaka wajen wargajewar tsarin zamantakewa a duniya gaba ɗaya kuma yin burus da wa'annan dokoki buɗe ƙofa ce ga zaman babu tsari ko kuma abin da ake kira dokar daji inda mai ƙarfi yana cinye marasa ƙarfi wanda kuma zai rusa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa da muke da su daga ƙarshe suka bayyana cewa dole ne gwamnatin ƙasar birtaniya ta fara aiki kan haka a yanzu kafin lokaci ya ƙure mata wannan ce tarjama ko kuma dai mai kama da tarjama na wasiƙa da lauyoyi fiye da 800 na ƙasar birtaniya suka rubuta wa firaministan ƙasar wa'anda suka hada da tsoffin alƙalai wa'anda suka yi ritaya da alƙalai a babban kotunan ƙasar ta birtaniya masu ci da kuma sauran lauyoyi wa'anda suka rubuta wa firaministan ƙasar ta birtaniya keir starmer dangane da abin da ke faruwa a zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye inda suka buƙaci a dakatar da yaƙi da gaggawa a kuma mai da ayyukan ba da agaji zuwa zirin gaza da gaggawa birtaniya kuma ta dakatar da harkokin kasuwanci da hamci kasar isra'ila kwata-kwata lauyoyin sun bayyana cewa wannan ɗan karamin takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin birtaniya ta ɗora hamci kasar isra'ila bai wadatar ba sannan lauyoyin sun bayyana cewa zaman lafiya ba za ta samu ba a tufaɗin duniya ba tare da kwatanta adalci ba sai dai masana waɗanda suka san ƙasar birtaniya suka kuma san ƙasashen yamma sun san cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ba za ta iya aiwatar da abubuwan da wa'annan lauyoyi suka buƙata ba ba don komai ba sai dai wa'annan ƙasashen yamma musamman ƙasar birtaniya ita ce ta kafa haramci ƙasar isra'ila tun farko a shekara 1948 miladiya kuma duk wanda ya karanta tarihi ya san cewa tun ran da aka kafa hamshi kasar isra'ila tana kisan kiyashi wa falastinawa irin wanda suke aikatawa a gaza hamshi kasar isra'ila ta shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa so da dama wa'annan ƙasashe musamman amurka su suke taimakawa haramcin kasar isra'ila kan wa'annan ƙasashe wa'anda ta mamaye ƙasashen su ta yaya za su aiwatar da abin da yake cikin wannan wasiƙar alhali su ne ƙashin bayan kafuwar hamjiksa isra'ila fiye da shekaru saba'in da suka gabata don haka wa'annan ƙasashen yamma sun kai matsayin da ba za su iya dawowa ba don su suka kafa ta fiye da shekaru saba'in da biyar da suka gabata don haka duk abin da zai faru ta hamci kasar isra'ila nan gaba kan abin da ta aikata a gaza sai ya same su suma. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu sake saduwa a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na nan ƙasar Iran domin ku nishaɗantu kuma ya ƙayatar da ku. A yau ma kamar kullum muna ɗauke da sabuwar waƙar ce wanda mawaƙin nan da aka sani a nan Iran mai suna Sa'id Kansari ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari cikakkiyar waƙar kamar yadda za ku ji ta daga bakin mai ita. madalla sa'id khansari na aka saurara a cikin waƙar sai da gabatar mana da fatan ta ƙayatar da ku kuma kun ji daɗin shirin to za mu ɗiga aya a nan ganin lokacin da aka ɗiba ma shirin ya kawo jiki amma a biyo mu bashi a goben allah ya kai mu za a ji mu ɗauki wata sabuwar waƙar kuma muna kira ga masu mu akan cewa suna iya ci gaba da bibiyar sauran shirye-shirye da muke watsawa a shafinmu na yanar gizo www.hausatv1.ng ko kuma www.hausatv2.ng.